ولا تحاضون على طعام المسكين sashenku baya kwaɗaitar da sashe akan ciyar da fakiri wanda bai da abin da zai ci